kuma tsorata ne ai maciji bana tsoron maciji da hannu muke yaka maciji da hannu ah, da hannu ai ne gani na bana tsoron komi ya su ko ha ba na ji ba ba maciji ai me ai maciji wajo <laughs> wai ku na tsoro ne <laughs> rawa ke yi